الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا توفة الحكام نال قاضي أبو بكر على الأندلسي al'asini a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha uku kuma za mu tashi faslun fi anwa'i shahadat wato fasali da ke bayani akan abin da ya shafi nau'uka na shahada wato na shaida kala-kalan shaida mun yi bayani akan abin da ya shafi shaida a kotu da dalilinsa a babubukan baya muka ce shaida ita ce ikhbaru sidiqin li ithbati haqqin bi labdi shahadati fi majlis al-qada da ake cewa shaida ko ba da shaida shine ba da labari na gaskiya don tabbatar da wani haƙƙi na wani da lafazin shahada wato da lafazin cewa na shaida kuma zama a majalisi ne na alƙali wato a kotu ne ka ba da wannan shaida ne وانا shi ake nufi da shaida a istilahin malami to shi ma ne sai tumma shahadatu ladal تقتصر أولاها على التعيين أن توجب الحق بلا يمين ففي الزنا من الذكور أربعة وما أدى الزنا ففي اثنين سعة ورجل بامرأتين يعتبر في كل ما يرجع للمال تمي وفي ابنتين حيث لا يتجئ إلا النساء كالمهيد مقنع وواحد يلجئ في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر وبشهادة من الصبيان في جرح وقتل بينهم قد اختفي وشرطها التمييز والذكورة والاتفاق في وقوع الصورة من قبل أن يفترقوا أو يدخل فيهم كبير خوف أن يبدلا yace kuma shahada sannan ba da shaida ladal ada'i a lokacin da ake ba da ita a gaban alkali jumlatuha jimillanta gaba ɗayanta hamsin guda biyar ne wato nau'o'inta da rabe-rabenta ko kashe-kashenta guda biyar ne bilis da kira'i da bibiya wato an bibiyi babubuka na ba da shaida ko kuma halaye na hukunce-hukunce aka gano nau'in ba da shaida guda biyar ne babu na shidansu ya ce taktasu ulaha ala ta'ayini an bal alhaqqa bila yamini taktasu ulaha na farkon yana keɓanta ala ta'ayini a bisa ayyanawa an tujiba alhaqqa shine shaidanta wajabta haƙƙi bila yamini ba tare da rantsuwa ba wato nau'i na farko na shaida shine shaida ta bada ko kuma ta ayyana haƙƙi wani haƙƙin wani yana da haƙƙi akan wani na kaza kuma a ɗauki haƙƙin a bashi ba tare da an yi rantsuwa ba wato ita ce shaidan da ba ta buƙatan a ƙarfafa ta da rantsuwan shi ne haƙƙi ne kawai in aka ba da ita to an tabbatar da an tabbatar da haƙƙi wani ita ce shaida ta farko kama a ce kana bin mutum bashi sai ka kawo shaidu mutum biyu adalai maza guda biyu adalai akan kana bin sa wannan bashin tabbatar da wannan shaidan shi kenan ba a bukatan a ce sai ka hada da rantsuwa domin ka karfafa ka karfafa ainihin shaidanka saboda shaidu guda biyu maza akan abin da ya shafi bashi sun wadatar ko kuma guda hudu maza akan abin da ya shafi zina sun wadatar ba a bukatan ba a bukatar rantsuwa ko makamancin wannan shi na farko ka kawo shaidun da ba a bukatan ka kara da rantsuwa to amma wannan kuma baya kore wato yamin qada rantsuwa na biya akwai sarantsuwa da ake a kotu ko da ka kawo shaidu guda biyu a adalai cewa kana bin wannan mutumin wannan haƙƙin to akwai sarantsuwa da ake a wasu surori wasu fiskoki na shari'a wanda sai ka yi ta kafin a baka haƙƙinka wanda ana ce mata yamin qada wato rantsuwan biya shine kamar idan kana bin mutum bashi sai ya rasu ko kuma wata doguwar tafiya ya ɓata ba san inda yake ba to sai ka zo ka nemi haƙƙinka sai magada suka ce su ba su san da wannan ba sai ka je ka ɗauko sai a ce ka kawo shidu guda biyu adalai cewa kana bin sa wannan haƙƙi to idan aka kawo shaidu guda biyu adalai cewa lallai yana ya baka abin nan ka bashi bashin dubu ɗari misali to wannan shaidu guda biyu a daya sun tabbatar da wannan haƙƙi da wannan mutumin a raye yake ko kuma yana nan bai yi wata doguwar tafiya ba wanda ba kan inda yake ba da za a ɗauki haƙƙin a baka amma idan ya bayan ya rasu ne ko ya yi wata tafiya ba a kan inda yake ba to ba za a baka wannan haƙƙin ba sai ka rantse da Allah rantsuwan da za ka yi shine ka rantse da Allah bai biya ka ba kuma baka yafe masa ba sannan sai a baka wannan haƙƙi domin tunanin cewa inda yana raye kace kana bin sa wannan haƙƙin zai iya cewa ai na biya ka da zaran ya ce ya biya ka kuma yanzu ya tabbatar da kana bin sa shi sai kawo shaidun cewa ya biya ka wani in ya kawo shi kenan sai tafi yansa to amma tun da baya raye ko baya nan duk wannan ba za a samu ba to ko da kana da shaidun da suke tabbatar da wannan bashin to sai kuma ka kawo shaidu wato sai ka rantse da Allah cewa baka biya shi bai biya ka ba don akwai wani ya biya ka ba wanda ya sani ko kuma ka sannan ka rantse da Allah cewa baka yafe masa ba don kila inda yana ra zai ce ai ya ka yafe ni wannan bashi ne sai a ce to shi gina sai ka yafe masa in yace a'a sai a ce to kawo shaidun ka yafe ya yafe maka kawai in ya kawo shaidun ya abin nan kaya fi masa shi kenan bai zai biya ba to haka ne za ka yi wannan rantsuwan billahi la ilaha illa huwa bai biya ne ba kuma ban yafe masa ba to sai a sa magada dole su biya ka wannan ana ce mata yamin qaba wannan ko shaidun ka sun cika sai kai sai kai wannan rantsuwa to amma in ba haka ba a ce yana raye kuma yana nan idan ka kawo shaidu guda biyu akan cewa kana bin ta wannan haƙƙin shikenan sai a baka haƙƙinka ba tare da karan ba sai ce wa fi zina minan zukuri arba'a wa ma a zina fa fi tsinaini sa'a wa rajulun bi ya ya'tabi fi kulli ma yarji'u lil ma'lumi wa fi zina abun da ya shafi sha'anin zina idan an je kotu za a yi shari'an zina to minan zukuri arba'a arba'a shaidu hudu ake kawa minan zukuri ko mazaje wa ma adad zina duk abin da ba zina ba kuma fa fisnaini sa'a sa'a akwai yalwa fisnaini a cikin guda biyu wato guda biyu ma suna iya isa maza guda biyu suna iya isa ba sai an kawo mutum hudu ba da mutum hudu da mutum biyu ɗaya ne amma idan zina ne dole sai mutum wato ainihin guda hudu wato abin da ya shafi harkan zina an tsananta wajen kawo shaidu domin a kare mutuncin mutum saboda kare mutunci babban al'amari ne saunun nafi wato tsare tsotso ko saunun irdi tsare mutuncin mutum to idan abu ya shafi zina to zai taɓa mutuncin mutum kuma mutuncin ba shi kaɗai ba zai taɓa mutuncin iyayensa zai taɓa mutuncin ƴaƴansa zai taɓa mutuncin danginsa idan aka ce mutum ya yi zina to ta shafi ƴaƴansa da matansa da da ƴan uwansa duka za a dinga ganin su da wannan aibi to saboda haka sai a ce to shaidun da za a kawo ba irin na wani ya yi sata ba ne ya fi sauƙi kowa ne ya sha giya kowa ne ya yi kaza don kila abun shi kaɗai zai shafa to sai a tsananta a ce a kawo shaidu guda hudu wannan saboda faɗin ubangiji ta ala cikin suratul nisa'i wallati yatina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum waɗanda suke zuwa da alfasha suke yin alfasha daga cikin matayenku to ku kafa shaidu guda hudu daga cikinku kafin a mutu haji dukkan wayanda suka yi zina ko da mata ne na maza to sai an kawo shaidu guda hudu kafin a tabbatar da wato ainihin wannan haddi sannan kuma a cikin wata sura ubangi ta ce walladina yamuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum na jadda duk waɗanda suke jifan mata kamammu da cewa sun yi zina kuma ba su kawo shaidu guda hudu ba to kuma su bulala tamanin bulala tamanin saboda kazafin da suka yi wa wannan baiwa Allah to haka ne namiji aka yi kazafi shi ma bulala tamanin ne wannan ayoyin da makamantan su su suke tabbatar da cewa shaidun zina sai sun zama mutum hudu idan ba idan ba mutum hudu bane to ba su cika ba sannan kuma ya tabbata a hadisin li'ani hadisin Anas wanda Hilal bin Umay bin Hilal bin Umayya ya toni Sharik bin Sahma cewa ya yi zina da matarsa sai zai gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shariku bin sahma da matarsa sai manzo sama ya ce masa arba'ata shuhada wa illa fa haddun fi ka je ka kawo shaidu guda hudu cewa ka kama matarka tana zina in ba haka ba za a maka bulala tamanin a bayanka cewa ka musu kazafi su biyun gaba ɗaya za maka hari to wannan a wata riwayar ne a sauran ruwayoyin albayyinata aw haddan fi zahari ka kawo shaidu a dunkule shaidu ba faɗi guda nawa ba ko kuma a maka haji na karbafi to riwayar na sai ta ce ta shuhada ka kawo shaidu guda hudu sai ta nuna irin shaidun da ake bukata a zina kamar yadda ya zo a qur'ani in ba haka ba kuma za a maka haji a gadon bayan ka, wato ma'ana za a maka bulala na karfafi shine bulala bulala tamanin to kenan a zina dole sai an kawo mutum hudu kafin za a tabbatar da wato wato sannan kuma sai sai ce minar zukuri daga mazaje wato dole sai maza mata ba sa yin ba sa yin shaidan zina wannan shi ma samar shi daga qur'ani don ubangiji ta wallahi wallati atina alfahisha ta min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum arba'atan kaga mutum hudu kenan tunda aka ce arba'atan ba ce arba'an ba to maza ake nufi saboda al'adadu al'adadu ala aksi ma'luf shi adadi yana akasin abin da ake kirga ne in abin da za a kirga mace ne to adadin sai zama namiji sai a ce arba'u niswa idan abin da za a kirga namiji ne to adadin zai zama mace sai a ce arba'atu rijali tunda aka ce arba'atan ana nufin arba'ata rijali wato maza guda guda hudu maza guda hudu kenan ban da mata mata ba ta yin ba ta yin shaidan zina ko da guda ɗari ne suka zo suka ce sun kama wane da wanci sun kama zaidu da hindu to ba za a musu haɗi ba ko guda dubu ne ma sai dai dole su zama maza ba mata ba to wannan shine sharadi na biyu daga cikin sharudan wato shaidu na zina sharadi na farko su zama su hudu sharadi na biyu kuma su zama maza ba mata ba sharɗi na biyar su zama musulmi ba kafirai ba Kafure ba ya shaida sai ya ga wani yana zina saboda haka kafirai su shaida ko a cikin shaidun a ce akwai kafiri kuma a karba ba a wannan sannan kuma sharaɗi na hudu su zama adalai saboda wanda ba adali ba ba za ba a karɓar sa, ko a wani wuri ma ballanta na abin da ya shafi babin zina shi yasa ka ce ba za a karɓi na kafiri ba don kafiri ba a zama adali to haka nan ba a karɓar shaidan fasikai domin fasiki ba adani ba ne ba za a karbi shaidansa ba zai iya yin karya ba ya tsoron Allah da zai hana shi yin karya to da za a iya samun fasikar guda hudu su haɗa baki su joji alkali su ce mun kama wani da wance suna zina don a kashe su ko kuma a musu bulala ɗari to shi yasa ba za a karbi shaidansu ba amma a adalai guda hudu ba za su haɗa baki su yi wani sharri cewa ya yi zina a masa haƙƙi ba to dama kuma mun karanta a can baya daga cikin shuruɗin mai shaida dole ya zama adali da wani tara ce mai manta rubauna min shuhada wa ashidu zawai adalin kuma ayoyi guda biyu sai sun zama adalai kuma yardattu sharadi na biyar ya zama a lokaci guda suka gani a lokaci guda karfe kaza da minti kaza kowa aka yi faɗa a lokacin ya gani shikenan sai a karfe shaidan amma wannan yace da safe su wannan yace da rana wannan yace da yamma wannan yace da daddare to ba wanda za a karbi shaidan sa domin ya zama shaida ce da yake nan bai zama guda hudu ba ko abin da ya bada shaida a kansa daban ne to ba a karba wannan shaidan sai sun zama tare suka gani a daidai ko lokacin da ya bada labarin a lokacin ne kuma dan uwansa ya gani ko tare suka shiga ko wannan ya shiga ya gani wannan ya shiga a lokaci guda to sannan kafin a karbi shaidan sharaɗi na shida shine ya zamana kowa a cikinsu ya ga azzakarinsa cikin farjinta, kamar yadda ake ganin mashe a cikin kura sandu shine abin sa kwaje a cikin wato abin nan eh, ƙwaryan kwaje ko kuma mu ce butan kwaje ko kuma kamar yadda ake ganin taɓarya a cikin turmi to da haka idan an yi haka to a nan ne za a karɓi shaida ne amma da za su zo su ba da shaidan sun ga kawai yana kwanci a kanta to ba za a ba su bara a musu ba za a musu abin nan ba za a musu haddi ba ba za a musu haddi cewa sun yi zina ba kuma da za a samu guda uku kowanne daga cikin su ce na ga azzakarinsa a cikin farjinta sai kuma da zai ce ni dai na ga yana kwanci a kanta kawai yana birgima to kaga shi bai shaida zinan ba to sai a kama guda uku sai a musu bulala tamanin tamanin sun yi musu kazafi wannan duka saboda a kare mutuncin dan adam ne kada wani garaje je ba da shaidan abin da bai tabbatar ba to sai sa a tarihin musulunci ba a taba yin hajjin zina da shaida ba a cewa an kama wata ko wani yana yayi zina amma shaidu guda hudu ne suka tabbatar kuma aka masa haji babu shi a tarihi sai dai me sai dai ta hanyar ikirari idan an tomi mutum ya ce ya yadda ya yi ko ta yadda ta yi wannan ka an yi na gamidiya an yi na mari saboda haka wannan su suka ce da kansu suka ce sun yi zina amma ba wai shaidu guda hudu ba ina zai yiwu ina da wahala wannan su ne sharuɗe na wato ainihin shaidan zina sai ce wa ma ajaz zina duk abin da ba zina ba kuma fafi na nisa akwai yalwa a cikin shaidu guda biyu wato biyu ma sun isa ba sai an samu guda guda hudu ba abin da ba zina ba shine kamar aure wance matar ne. ne ce matar ka ne ce a'a sai a ce kawo shaidu sai ka je ka kawo shaidu guda biyu maza maza guda biyu shikenan adalai sai a tabbatar da cewa matar ka ne ko ita ita ce ne mijina ne ila ya mutu ne yana da dukiya an suka ce ba su yadda ba aka zo aka tabbatar maza guda biyu a dai suka tabbatar mu muna nan ma aka daura auren shikenan ta zama matasa ta zama matasa haka na abin da ya shafi kisan kai na ganganci ko na kuskure maza guda biyu a dare sun isa ba sai an samu hudu ba ka duba kisan kai ya fi mai haɗari akan zina to amma saboda zina akwai lalata mutunci mutuncin mutum zai zube zai taɓa zuriyansa zai shafi ma wanda bai yi ba sai shi aka tsananta aka ce sai mutum hudu amma abin da ya shafi kisan kai kuma biyu kan su madata sannan haka abin da ya shafi sata shi ma mutum biyu kawai ya wadatar maza guda biyu adalai in sun shaida sai a yanke masa hannu domin yanke hannu hadarinsa bai kai zina ba to da aka guda biyu sun isa da shan giya da abin da ya shafi kazafi wani ya ce wani ɗan zina ko ya ce masa mazinaci ko ya ce wata mazinaciya ko ya ganta ta yi zina in an samu shaidu guda biyu adalai maza suka zo suka ba da shaida shi nan sai a masa da tamanin sai dai idan ya yafe bulala tamanin cewa ya yi masa kazafi dalili akan wannan fadin ubangiji ta a cikin suratul baqara yake wastashhidu shahidain min rijalikum ayan bashi ko ko ku kafa shaidu guda biyu daga cikin mazajen ku shaidu guda biyu min rijalikum daga cikin mazajen ku kaga dole su zama musulmi kenan ko kafiri ba ya tunda aka ce mazajen ku ku musulmi kenan jinsin mutane kala irin ku sune musulmi kuma su zama adalai to kaga sai shaidu biyu suna iya yin shaida a wasu wuraren inda ya shafi dukiya aure da sauransu sannan haka na so su kuma ni ta ce wa ashidu zawai adalin minku idan ka sake matarka za ka mai da ita raja'a kenan sai a ce to ka kafa shaidu adalai guda biyu cewa ka mai da ita haka nan wurin saki ma in babu aula tun da wurin mayarwa ma ka kafa shaida to wurin saki ma ka kafa shaida in ka kafa shaida shaidu guda biyu ka sake matar ka shikenan ya tabbata ka sake ta ko ita ta kawo shaidu guda biyu cewa ka sake ta maza a dalai shikenan ya tabbata ka sake ta din ta gama ita ta taje ta auren ta a cikin hadisin sha'ida ka auya biyu hadisin kisan al'ashar bin qais lokacin da ya samu rikici tsakaninsa da wani mutum a dangane da wata rijiya shi mutumin ya ce rijiyarsa ne al'ashar bin qais ce ta ne kuma rijiyar tana hannun wannan mutumin to sai kai kara wajen manzon Allah ta suna cewa wani ya kwace ni rijiya ta ko rijiyar da take wurin wani na rijiya ta ne shi kuma ya ce ta ne sai manzon sama ta ce masa shahida ka auya yaminu kawo shaidu guda biyu a adalai in ko baka kawo ba to shi zai rantse in ya rantsa kawai shi kenan kama hanyar to kaga shahida ka shaidu biyu kawai to madata sai ta yasu wannan fa zai iya rantsewa ba mutumin kirki ba zai iya rantsewa ma bai damu ba ce to ai baka da wani wata mafita sai wannan amma ko dukkan wanda ya ci haƙƙin wani ɗan adam da rantsuwa ta ƙarya manzo sama ya ce zai haɗu da ubangiji ta ala rana alƙiyama yana fushi da shi man istahabba malam ri'in muslimin بيمين فاجر لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان دون دون قريا ترن يرن da ƙarya don ya ci dukiyar wani zai hadu da ubangiji ta ala yana fushi da shi ranar alkiyama da kuma babu abin za ka yi sai wannan don kai a matsayinka na alkali baka san gaiwa kawai nan dalilan su aka baka wane ya ce wannan abun nasa ne kuma abun yana hannun wani sai a ce to kawo shaidu guda biyu adalai cewa naka ne abu idan ka je ka kawo shi kenan idan ko baka kawo ba sai a ce to shi ya rantse wanda ka ce abun hannu yana abun naka ne ba naka ba ne. sai ya rantse ko ya rantse sai kama hanyar sai tafi shi bai san gaibo ko da akan rantsuwa ya ko da akan ƙarya ya rantse dole wannan hukuncin don bai san gaibo ba umirna anna kuma bi zahir ko bi zawahir wa nafi li da Allah an mutum mu hukunci da zahiri ne abin da ya shafi sirri wannan muna barwa ubangiji subhanahu ta'ala shi zai hukunci Shi ne ma'anar wa hisabuhum ala Allah to da ka hisabin su yana wurin ubangiji subhanahu ta'ala to kaga anan aka ce shahidaka aw yaminuhu wato ka kawo shaidu guda biyu ko kuma ya rantse kaga nan shaidu guda biyu suna iya wadatarwa ba sai ka hada da rantsuwa ba sai dai in baka kawo ba shi wanda ake tuman ne sai rantse kama hanyarsa wanda kake cewa ya cinye maka wani abu naka ko ya rike maka wani abu naka sai ya ce wa rajulun imra'atayn ya'tabid fi kulli ma yarji'u lil mali tumi wa rajulun mutum daya ya'tabid yana karfafa bimra'ataini da mata guda biyu fi kulli ma yarji'u cikin dukkan abin da yake komawa lil mali ga dukiya o tumi an dogara da wannan wato idan aka samu shaida guda ɗaya namiji za ka iya karawa da mata guda biyu shikenan kaman ka samu maza guda biyu ne kaman ka samu maza guda biyu ne shaidan ka tayi a cikin dukkan abin da ya shafi dukiya amma ko abin da yake komawa dukiya abin da ya shafi kuɗi ko abin da yake komawa komawa kuɗi in nace kuɗi dukiyan kawai har da kadarori sun shiga har da kadara ta shiga to a wannan saboda ubangiji ta ala faɗa yace fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa min mimman tardawna min shuhada an tadilla idahuma fa tudhakkira idahuma al-ukhra ubangiji ta ala da yace ku kafa shaidu guda biyu daga cikin mazajen sai Allah ta'ala ya ce to idan ba a samu maza guda biyu ba akan abin da ya shafi harkan bashi to aka fa shaida namiji guda ɗaya da kuma mata guda biyu za ku wadatar su mata guda biyun za su tsaya a matsayin namiji guda ɗaya su mata su kaɗai ba sa iya ba da shaida ta cika kuma ba sa iya ba da shaida sai abin da ya shafi kuɗi ko abin da ke komawa dukiya to idan aka samu namiji ɗaya aka samu mata biyu ko sama da biyu shi kenan shaida ta yi ta cika idan kuma matan ne zalla in aka samu biyu mutumin zai iya haɗawa da rantsuwa sai a ba shi haƙƙinsa to don haka samu mata hudu ba ba za su tsaya a matsayin maza biyu ba to da haka mata guda biyu da guda hudu da guda goma da guda ɗari da guda dubu duk ɗari da biyu da dubu ɗaya duk ɗari a matsayin namiji ɗaya suke to da haka dole sai ka kawo wani namijin ko ka haɗa da rantsuwa kafin a baka a baka haƙƙinka to shi yasa ubangiji ta ala ce idan ba a samu maza biyu ba to a samu namiji ɗaya da mata guda biyu me yasa aka ce matan su zo biyu Allah ta'ala ce in ɗayan ta manta za ta tina wa ɗayan shi ne ma'anan an tabilla idahuma fa tuzakkira idahuma al-ukhra dai in ta manta ne za ta tina mata in suna in suna bada in ta zo tana bada yanda abun ya faru kaza in ta dan kuskure sai ɗaya ta ce a ah, kaza ne ta ce eh lalle haka ne kaza ne shikenan sai ɗaya ta tashi ɗaya haka za su tafi shikenan sai a yarda da shaidan nasu to wannan kuma shi yasa ba a riba su a wurin shaida din ba za ka ja wannan gefe ka tambaye ta wannan kuma gefe daban ka tambaye ta dole sai dai a haɗe to da ubangiji ta dace in ɗayan ta manta ɗaya za ta tina wa to kaga in daban-daban ka ware su kuma ba wacce za ta tina wa an ce wani rikici ya faru sai zama mahaifiyar imamu shafi'i ta daga cikin shaidu su biyu ne mata suka je gaban alƙali to sai alƙalin sai ya ce to su zo da ɗaya ita ma kar imamu shafi ta zo ita kaɗai a tambaye ta sannan ɗaya matar kuma a tambaye ta to sai ma kar imamu shafi ta ce baka da wannan hujjan baka isa ka ware mu ba don ubangiji ta ala cewa an tabilla idahuma fa tuzakkira idahuma al-ukhra Allah ya ce mata biyu su shaida don in ɗaya ta ɓata ɗaya in ɗaya ta manta ɗaya ta tunatar da ɗayan to sai a za ka ware mu kuma daban-daban in in ɗaya ta manta wa zai tuna mata sai zama a haɗe za a haɗa su a tambaye su kamar yadda ake tambayar mutum namiji guda ɗaya haka za a haɗa su a tambaye su wannan abin da ya shafi dukiya ko kuma mai kama da dukiya abin da yake koma dukiya dukiya kamar a ce bashi wanda wannan ra'ayin ta sauka kan bashi to haka nan ajiya ya baka ajiya abu kai inkari kuma kana da shaidu ka kawo ko ta amana ta dukiya ya baka kuɗi ku yi kasuwanci sai kai inkari to sai kawo shaidu guda biyu wanda yana nan aka kulla wani abu haka nan abin da ya shafi abin nan abin nan eh, musharaka a ce ko biyu kuka hada kuka yi kamfani ko kuka yi gidan mai ko wani abu ko kuka sai mota tana kawo kuɗi kaga ya zama ko biyu ne sannan ma ana karban shaidan mata ko abin da ya shafi gida ko fili ko gona ko shago ko makamancin wannan dukkan ne abin da ya shafi dukiya ko abin da ke koma wa dukiya kamar wakala wani na wake taka akan akan akan harka ta kaza to don rikici ya faru to idan aka gane neman yace shi ba wakilinsa bane bai wakilta shi ba na wakilta ka kaje ka siyar min da mota ta sai je ya siyar ka kwai kace wa ba ka izini sai matan suka ce a kai mun sani muna mun shaida ne cewa ka wakilta shi sai a karbi shaidan shi wanda ya hada da nan ba cewa an wakilta shi ba za a tashi ya biya ba so da haka kaga wannan shaida ne akan wakala amma kuma yana koma wa dukiya ne dan ba haka ba zai biya wannan dukiya to sai a karbi shaidan shaidan mata akan abin da ya shafi wakilci ko wani abu makamancin wannan sai ce wa fitnataini nisau لا يسترئ إلا النساء كالمحيض مقنع وواحد يجزئ في khabar wa thnani awla 'inda kulli ذي wa وفتنتين dangane da mata guda biyu maqna'u akwai wadatuwa ka tafi can ƙarshen baitin maqna'u ba muqna'u ba maqna'u akwai wadatuwa ka gyara ta ni dangane da mata guda shaidan mata guda biyu haifu la yastadi'u ta yadda ba mai iya tsinkayen wannan abun ba mai iya ganin sa illan nisa sai mata kawai wato a abun da mata ne suke iya kallon sa kalma ibi kamar Aida? to ana karɓar karban shaidan shaidan mata guda biyu wato kamar a ce rikici ne na idda mutum ne sake matarsa saki raja'i sakin da zai iya mai da ita sai aka ce to sai da gaba sai ce na mai da ke sai ta ce ina na gama idda ai na shiga haila na uku ta gama idda yanzu haka ina cikin jini na haila na uku sai a ce to a samu mata a dalilin su je su duba ta sai su je su duba in sun tabbatar da jinin haila ne sai a ce to ta gama ita mun sani a mazhaban malikiya wanda shi muka fi jayarwa in mace ta shiga jinin al'ada na uku kawai ta gama iddanta saboda iddan da tsarki ake lissafa ba da ba da jini ba amma masu ganin cewa jini ne kuma wannan kuma sai ta gama wannan jini to misali na akan mazhaban malikiya ne to kaga wannan mata ne suke iya kallon wannan wurin haka nan an ya shafi shayarwa an zo za a yi aure ko ma an yi aure a bisa kuskure sai wata mata ta zo ta ce ai na sha wane da wani nan ya sha mamaje da wanti wanda ya aura kaga dole a bata aure shi kuma yace san ba haka bane waye shaida man ce shi nan? in mace ta ba da shaida za a iya karba mata su ba da shaida za a iya karba sa don su suke sanin su ake zuwa gidan biki da su wacce ta karba ta shafe wannan ko kuma su suke yana shiga cikin gida dai suna ganin yadda ake shayar da yaro to sai a karbi shaidan mata aka abin da ya shafi shayarwa wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da wata sauta tsohuwa tace na shayar da ku duka biyu ta je ta ga manzon Allah ta tsara kuma manzon Allah ya kira su yace to ku ba ba ma ku aure yace ya Rasulullah kamar ina dan shaka ta to ya ta riga ta faɗa ai ta ce ta shayar da ku kuma mace ce guda daya aka karbi ta. to kaga wannan abin da ya shafi mata ne haka na abin da ya shafi haihuwa shi ai ta haihu kaga yawanci mata su suke karban haihuwan ma ma'ana ida ce ko abin da ya shafi rikicin idda ne ko abin da ya shafi ita ta haifiwa ne ko makamancin wani ko kuma istihlali wato yaron ya yi kuka ko bai kuka ba kamar a ce mutum ya rasu ya bar matarsa da ciki shikenan sai sai ta haihu sai kuma aka ce ai dan ya rasu to kaga an haife shi ya da sunnan fa zai ci gado sai yanonsa suka ce a wannan bai zo da rai ba ma kaga bai shi gado ba kar ya taba musu gadon su kenan ita kuma uwar ta ce ya zo da rai ya koma ne to wannan sai a ma mata kawai wanda suna nan aka yi wannan haihuwan sun ji kukan yaro ba su ji ba suka ce sun ji kukan yaro kenan sai a karbi shaidan su kawai yanzu yaro zai yi gado in ya gado kuma wasa ta gada da sauran da sauran masu gadonsa ba za a kore shi da gado da gado ba haka na abin da ya shafi aibi na farji mata ake sawa su duba mutum ya auri mace sai ta ya samu farjin ta a ɗinke ke ma babu ma inda za a sadu da ita kofan fitsari ne kawai to sai a sa mata su duba haka ne ko ba haka wani don tabbatar haka ne to ba da gaskiya ba da damar ya ce a mayar masa da sadakinsa ko in ya ga dama ya take ta ko akwai kaho a cikin ta yana su kansa ko wurin fitsari da wurin saduwa ya haɗe ko da ba haya ya haɗe duka wannan mata sai su duba su shai su bada wato ainihin shaidan haka ne in suka bayar to ana iya karban shaidan su irin wannan da makamancin wannan shine mata suke shaida guda biyu ko sama da sama da guda biyu to sannan sai ce sun mane to a sai bai kawo abin da ya shafi shaidan mutum ɗaya da abin da ya shafi rantsuwa ba a ware julun? kamar na tsallake wani baiti a ban tsallake ba bai kawo shaidan mutum ɗaya da da zuwa ba amma ya yi isharansa a can baya to ya halatta kuma mutum ɗaya ya ba da shaida ya faɗi shaidan mutum hudu ya faɗi maza guda hudu da maza biyu da mata da namiji ɗaya da mata biyu sannan kuma da mata guda biyu to akwai kuma namiji kuma da rantsuwa ko kuma mata guda biyu da rantsuwa shi ma na duk abin da ya shafi wato harkan harkan dukiya ne ko abin da yake komawa wato ainihin dukiya kamar yanzu idan mutum ya sadu idan mutum ya auri mace sai ya sake ta sai ce shi bai sadu da ita ba kaga bai sadu da ita ba kenan ba ta ci rabin sadakin ba rabi kawai ta shi ita kuma ta ce ya sadu da ni ya sadu da ni to kaga in har ya sadu da ita ta ci rabin sadakin ma yanzu sadakin cikakke za ta ci to ko ne mu yake to in hau sutur shine sake dabure. idan mutum ya shiga daki da matarsa ya sake dabure, suka fito ba da hujjan da zai kai bai sadu da ita ba sake labulen nan da suka yi kawai shari'a ta ce wannan matan da ta yi ikirarin sun sadu nan ta samu shaida guda ɗaya saboda an shiga an sake labule tana idan an kulle kofa an sa sakata kawai abin nan an samu shaida daya to wannan shaida guda daya in ya tabbata za ta haɗa da rantsuwa ne kawai sai a biya ta sadakin ta cikakke in da dubu ɗari ne za ba ta dubu ɗari to wa zai tabbatar da wannan shaidan ko mata za su iya tabbatarwa matan gidan su ce a lalle mun tabbata kan ya shiga daki da ita ya kulle ko ya rufe ko ya sake labule kuma ko da da rana ne ko da rana ne ba sai da daddare ba to wannan tabbatar da sake labulen nan shi zai tabbatar wa da matan nan sadakin ta ke to anan kaga su matan nan sun yi shaida ne akan ya shiga ɗaki ya sake labule ko ya kulle ba akan kuɗi ba ne to amma abun zai koma wa kuɗi domin zai koma wa sadaki ne za ta ci sadaki gaba ɗaya to sai a ce anan za su iya shaida to haka nan idan mutum guda ɗaya namiji ya yi shaida akan wannan to nan ma haka ne sai hada sai ta hada da rantsuwa billahi la ilaha illa huwa munsadu shike nan sai a bata sadaki cikakke ko mata ne suka tabbatar da wannan shaida to abin da yake fi dukiya kuma kaga abu ne mai yawa inda namiji daya yana yana iya shaida sai kuma ka hada da rantsuwa kana bin wani bashi baka da shaida sai mutum daya sai a ce to ka hada da rantsuwa ko kuma ka samu mata guda biyu suka maka shaida cewa kana bin sa bashi ko ka bashi ajiya ko motar da yake hawa taka ne shi nan sai ka hada da ka hada da rantsuwa rantsuwan ka din shine daya daga cikin wato shine takasan wato shaidan ka guda ɗaya wannan kuma saboda Abdullahi bin Abdullahi bin Abbas kamar yadda Imam Muslim ya rawaito yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qaba bi yamin wa shahidi yace manzo sama yayi hukunci da rantsuwa da shaida wato na ai da mutum da abin da rantsuwa da shaida daya ne mutum da yake nan da rantsuwa wato wani mutum ya kawo kara sai zama shaida kwaya da yake da shi sai maza kuma sai ce to ka hada da rantsuwa sai hada da rantsuwa kenan sai aka sai aka bashi haƙinsa to da haka idan aka kawo maka shari'a sai zama mutum ɗaya ne shaidan namiji sai ka ce to mai haƙƙin ya hada da rantsuwa in ya rantse shi kenan sai a bashi idan ya ƙi rantsuwa kuma ya yi nukuli kenan shi kenan wancan ɗin a ce rantsa sai kama hanyar sai tafi to haka ne idan mata biyu ne ma suka shaida ko guda dubu ne ma domin ce mata kam daga biyu sama duk ne kawai to idan ya haɗa da rantsuwa nan ma za a ba shi za a bashi haƙƙinsa sai ce wa wahidun yujzi'u fi babil khabar a aula inda kulli dhi nazar wa wahidun mutum ɗaya yujzi'u yana iya isa wajen shaida fi babin khabar a babin ba da labari ba babin shaida cewa a yanke hukunci ba wasnani amma mutum biyu aula su suka fi inda kulli zi nazar a wajen dukkan mai tsokaci wato wajen kowane malami kenan wato shaida ɗaya zai isa idan ba da labari kai wato kamar mutum ne ana tuhumansa ya sha giya yana tangaɗi gashi nan ga wari to sai a samu adali guda ta ya zo ya sunsuna ya sunsuna in ya tabbatar da cewa warin giya ne dama ya san warin giya kuma adali ne da zai karya ba sai a yadda kawai cewa wani ya sha giya ya masa kunci to kaga wannan babin ba da laba lalle warin nan wajen giya ne dama kuma wasu sun ce ya sha giya yayin inkari warin warin giya ne ko kuma abin da ya shafi tarjama shine fassara magana wani shi ma adali guda ɗaya isa alƙali ne aka kawo shari'a sa to amma shi baya jin yaren wanda wato ake wa hukunci misali a ce shi larabci kawai yake ji sai ga wani kuma hausa yake ji shi kuma ba ji larabci alƙalin kuma larabci kawai yake ji to sai a nemo wani wanda ya iya larabci ya iya hausa adali ɗaya kawai ya wadatar idan alƙali ya masa tambaya sai fassara masa idan shi wanda ya magana sai fassara wa alƙali wani ya ce yana bin ka dubu ɗari sai mayar masa da yaren da zai bi kai kai da haka ya zai ce eh lalle yana bina sai mayar wa alƙali ko sai a yanke hukunci in ya ce a baya bi na shike nan baya bin ka sai aka ci kuma a ce a kawo shi wancan din ya kawo shaidu to kaga wannan labari ne ake ba alƙali to adali kwaya daya ya wadatar haka nan abin da ya shafi wato kiyafa kiyafa shine gane cewa wane dan wane ne ko wane kanin wane ne ko wane jikan wane ne kowa ne kakan wani ne kowa ne baban wani ne to akwai ilimi na baiwa da ake ce masa ilmul qiyafa shi ba karantar za ake ba baiwa ce ga ubangiji ala idan mutum ya kalli wannan ya kalli wannan sai ce kai wannan dan wannan ne ko dai wannan baban wannan wannan dan wannan ko wannan dan wannan wannan ko wannan baban wannan ko ce wannan a ciki dai ya wa da kani ne wannan to ne ake ce masa qiyafa to wannan adali ɗaya yana iya ba da labari a yadda idan aka yi rikici wane yake tsaro ne yake ba ɗana ba ne sai a kirawo ba shaida kuma a kirawo wannan masu kiyafan idan suka zo suka ba da wannan labarin shi kenan za a tabbata masa da ɗan saboda ilimin da Allah ta'ala ya ba su na kiyafa ɗin kuma dole ya zama kana da wannan ilimi sai in an ji guda ka ko sai a lullube wani mutum guda biyu ɗayan kabilansa daban ma ɗayan ba kabilansa daban sai a ce ka zuwa mana wannan kan da uba ne idan ya ce da da uba ne kaga <laughs> kaga ya faɗi kawai ya faɗi wannan ba ture ne wannan ba larabe ne idan kuma ya ce wannan ba abun da ya haɗa su ba abun da ya haɗa su a nuna masa har a zo kan wa'in na ce wannan wa da gani wannan da da uba ne ko wannan jinin su iri ɗaya ne to kaga an jarraba shi an gane in dai adali ne to za a yi idan yi wannan hukunci wannan ana iya yin hukunci da shi lokacin da ake rikici abin da ya shafi dangantaka wannan ya tabbata a zamanin manzo Allah sallallahu kamar yadda ya zo a cikin sayyid bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai wani mai ilmi wannan ilimi wani qa'is mai wannan tiyafa sai ya shigo masa da shigo masa sai ga Usama bin Zaid da kuma Zaid bin Harisa baban Usama kenan suna kwance a lullube su da burgo kafafuwar su ne kawai a waje shike ne yana shiga sai ce inna hadhihi al-aqdama babu hamin ba'd yace waɗannan kafafuwa guda biyu nan shashin su daga shashi ne wato wani baban wani ne a cikin su ko wani dan wani ne a cikin su shike na sai ba da wannan shaida wannan abu sai burge manzo Allah ta sana ya ji daɗi ya dinga murna cewa Usama dan ɗan dan Zaid bin Harisa ne sama bin Zaid wannan abu ya kayatar da manzo sama har ya je ga Aisha radiyallahu anha cewa fa baki gani ma. kamar irin ka shiga da fara'a gidanka na ila tambaye kama yaya haka kace ah, wallahi wani wani qa'id ne ne ilimin kiyafa ya shigo ya ga kafan abin nan zaidu bin Harisa da Usama bin Zaid sai ce waɗannan kafafuwan shashin su daga shashi ne sai abin ya ta masa rai dukkanin su yaran gidansa ne gaba ɗayan su guda biyu Wani hadisin bukari da musulmi ne shi yake tabbatar da cewa mai wannan ilimin ana iya karban shaidansa ko da shi kaɗai ne domin wannan babu khabar ne babin ba da labari ba babin hukunci ba ne sai ce wa bi shahadatin min as-sibyani fi jarhin wa qatlin bainahum qad iqtufi وشرطها التمييز والذكور والاتفاق في وقوع الشورى من قبل أن يفترقوا أو يدخل فيهم كبير خوف أن يبدل يتي وبشهادة من الصبيان قد اقتفي وقد اقتفي أنئس بشهادة لشيدة من الصبيان daga وأنا إسواد شيدا يارا وانت shaidan في جرهم ko ka ce jirgin din ma kamar da yake a wajen wasu nusat abin da ya shafi rauni wa katlin da kisa bainahum a tsakaninsu wato ana karɓan shaidan yara idan akwai rikici na jin rauni na rauna na wani ko na kisa a tsakaninsu wane ya buge wane ya ji masa ciwo ko wane ya kashe wane yara ne suna wasa a tsakaninsu aka ta to ana iya karɓan shaidan su kuma a hukunci a haka wani ya bugi wani har ya ji masa ciwo ko ya yanke masa hannu ko ya kashe shi to ya halatta a karɓi a karɓi shaidan yara amma da shuruɗai wanda za mu ambata karɓan shaidan yara a wannan hali rikicin da ke tsakanin su amma ba na kuɗi ba na faɗa wani ya bugi wani ko wani ya kashe wani to wannan ana karɓar shaidan su kuma ita ce mazhabul malikiya Muawiya bin Abi Sufyan yace shahadatu sibyani ala sibyani ja'izatun ma lam yadkhulu al-buyuta fayu'allam shaidan yara akan yara ana karɓar ta matukar ba su shiga gida aka lakkana musu wani abu ba in sun shiga gida kaga za a ce kai cewa ne to wannan ba za ka fi shaidan ba amma ka zo ka same su a wuri a wuri abin da ya faru ya bugi wani kuma suna da dan yawa a biyu yin sama to insha Allah za ka yaro yana faɗan gaskiya ko ya ce wani ne wa bugi wani zai cewa yana da wuya a wurin ya maka karya abin da ya shafi duka ko kisa sai ai wani ne wani ne kawai sai su musu su ne to amma idan aka ware su suka shiga wani gida ko ne zai shiga zai iya canja musu ra'ayi amma idan wani bai shiga ba to yaro zai faɗi gaskiya wannan dalili ne an jarraba ne an gani in abu ya faru a take ka tambayi yaro rikici a tsakanin su ka gani a tsakanin manya ne zai iya jin tsoro kar ya faɗa amma yaro dan uwansa ne bai zai ji tsoro ba duk da cewa wani lokacin ba sa tsoron manyan ma ko domin wani kutu ne yana zaune kamar da ake ba da kisa kowa in ya zo sai ce gawar kamala aka wa kaza gafarta malam yana gaishe ya wuce sannu malam wani ya zo sai ce sannu kuturu <laughs> sai kuturu ya ce yaro sarkin gaskiya <laughs> ka ya faɗi gaskiya <laughs> ko ya ce sun san ba mala din ne ba mala ta saya abu ne ba za a iya ga ta kuturu ana cewa malam malam sai ce yaro sarkin gaskiya to kaga irin idan aka samu rikici tsakaninsu zai faɗi gaskiya sai a karbi shi ابن الزبير يتصح عن الزبير أنه قال إذا جيء بها عند المصيبة جاب شهادتهم يتي أبلاء الزبير يتي إذن أكا ساميارا وأكا قوقوص أحكي أذوك تند أبو نفارو أكا تنبريس أكا تلتبا دا شيدا يا لتاك بشيدا إن جاء أبلاء بن الزبير ابن هذا يقاونا أسكين المحلة ibn mulaika kuma ibn abi kai ce fa akhadha al-qubatu bi qawli ibn zubair alqalai sai suka yi riko da maganan abdullah ibn zubair sai suke hukunci da shaidan yara a tsakanin su abdullah ibn uh, umar bin abdul aziz shi ma ya tabbatar da wannan yace shahadatu shibiyani ba'dihim ala ba'd fil jirahi yace shaidan yara shashin su akan shashi ana karba abin da ya shafi rauni فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم ما أيمان الطالبين يتي إذن حريتي كسان كيكما إن جمر بن عبد العزيز يتي ذاكر بشيء ثم أما جي شوان تنين حتى دران زواح شوان جي كان يمن جنين دنقوان كنين yace an kashe masa dan uwa sai hada da rantsuwa zai zama zai kasama kenan kaga ya dauke shi a matsayin laufu wato alama ce cewa su suka kai wani ne kashe shin amma so su da rantsuwa hamsin mun yi kasama a can baya zuwa da da rantsuwa hamsin cewa wani ne kashe musu dan uwa shikenan don inda ba zai shaida yaran ba ko rantsuwa dubu ne ma ba za a yarda shi ya kashe shi sai a ba su ba kashe shi ko kuma su karbi giya to ana karɓar shaidan yara a tsakaninsu kuma a yi hukunci cewa wani ne fasa wani kai wani kai ko wani ne kashe wani amma ana karɓar shaidan mata a tsakaninsu kama a ce a gidan biki ne ana biki sai mata suka faɗa aka doke doke su zalla ne a gidan a gidan biki ne ko gidan suna ko aure shi ke nan riga mata kawai an jimar da ciwo ko an kashe wata kuma babu kowa aure sai mata kuma ba su watse ba aka rufe gidan aka shigo waye ya bugi waye kaga za su ce wance ce waye kashe wance wance ce za a yi da in za ka aiki da hankalin ka zai ka ce za a yadda tun da yaro karami ma aka yadda da shi ballantana <laughs> mata dama ina mata ba sa shaida abin da ya shafi kisan kai ko rauni abin da ya shafi dukiya ne kawai duk misalin da Allah ka in abu ne mai haɗari irin wani sai a ce na maza maza ake faɗa. sai ka ba za a karbi ba za a karbi shaidan ba to amma shaidan su yana zama laufu kun san laufu Nija ba shi ne ƙasama. wato lallai alama, alama ne na cewa ita ne ta kashe ta, ko ita ce ta ji mata rauni. To mai neman haƙƙin, masu neman haƙƙin a ba su haƙƙin ƴar uwarsu sai su rantsu rantsuwa hamsin. Billahi lazi la ilaha illa huwa wacce ne ta kashe ƴar uwarmu rantsuwa hamsin. In ba su ji tsoro ba sai su yi. Shi sai a ba su ita su kashe ta ko kuma su karɓi diya. Amma iya shaidan su kawai kan ba za a yi kunce ba, kaga yaran can kuma an ce za a yi. saboda ai yaro sarkin gaskiya ne mata kuma akwai rauni akwai tausayi ma sai su boye za su iya boyewa saboda tausayi za ce a sai dai ya zama ɗan alama dai ya zama alama mun fahimta to ga sharuɗin sai ce wa sharɗu ha tamyiz wa sukura wa sharɗu ha sharaɗin wannan wato shaida na yara idan an samu rikici a tsakanin su a karɓe ta na farko a tamizu shine yaro ya zama mayyizi mai ma'anar mumayyizi shine bi an yaqida shahada ya zama ya san me shaida din lokacin da yake fada fa ya san shaida yake bayarwa cewa wani ne buji wani ko kashe wani ba yaron da zai magana bai san ma me ya fada ba kasi ya kai shekara bakwai kenan ko idan bai kai shekara bakwai ba bai zama mumayyizi ba to sai ya zama ya san me shahada to me shaida kafin a karbi shaidansa amma yaro ne bai surutu kawai mai dan yaro karami dan shekara uku hudu biyar ko da yana magana a wannan ba za a karfi shaidan sama ya zama mumayyiz sannan na uku wadda kura ya zama namiji kaga banda banda mata ke nan ko banda mata wato a ce yara ne mata suka zo suka yi rikici a tsakaninsu wance ta ta bugi wannan wa ta ji wance ce ko ta kashe wance to shi ma ba za a karba ba amma kuma yakan iya zama lautu a wajen malik a wani kauli shine kan iya zama alama kai mai neman haƙƙi sai ka rantse rantsuwa hamsin a haɗa da wannan kamar yadda in manyan ne ma haka ne sai ya ce ofi wa wuqu'i sura da kuma haɗuwa wajen afkuwan suran wato shine ne bakinsu ya haɗe ittifaqul aqwal ko yadda abun ya faru ya zama iri ɗaya ne babu babu kuskure wannan ya zo wance ta buge ta lalle ita ta buge wannan kwai da ta wannan ne ta zo ta karo da ita ko ita ne ta zo ta bugi wannan din ta fashi ta mutu ko ta ji ciwo da kare wannan ce ta wannan ne ta dauki itace ta wannan wani ne dauki itace ya buge shi kaga nan an samu sabanin magana a wajen ne a wajen sura to shi ko wannan ikhtilaful aqwalin yahillu bi thiqa zai rauna na amincewa da aka yi da maganar su din tunda ta saba sai zama ba a samu wannan sabanin ba sannan yace min qabli an yaftariqu kuma ya zama tun kafin su watsu kafin su fasu, idan wannan ya yi gabar wannan ya yi yamma ya samu aure ya ce kafin su shiga gida wannan ya shiga gidansu wannan ya tafi kasuwa wannan ai wani ya canja ra'ayi da ya je ya ga waje sai kai karkai ka faɗa wani ya buge wani ko wani ta buge karkai da ka faɗa shi ke nan bai faɗa ba kuma ko ka ce wani ce ko ka ce wani ne sai ya canja to anan ba za a karfi shaidan su ba idan sun riga sun watse wannan ya yi kan wannan ya amma suna nan a wuri shi sa ya ce a inda musiba mu'awu ya ce a lokacin da masifan ta faru aka zo da su to a lokacin za a karbi shaidan su amma idan suka watse wannan ya yi can wannan ya can to ana tsoron kuma za a canja musu ra'ayi ya ce kula fihin kabirun ko wani babban mutum ya shiga cikin su nan ma ba za a karbi shaidan ba kaufa an yi baddila domin tsoron kar ya canja musu ra'ayi kawai suna nan a nan suna zaune amma kuma sai sai wani babba sai zo ya shiga cikin su ya zo ya shiga cikin su ana tunanin zai canja musu ra'ayi kawai da haka ba za a karba ba to wasu malayan sun tafi komawa ya shiga cikin su wasu suka ce a'a idan adadi ne ya shiga cikin su wanda ba a tunanin zai canja musu ra'ayi to nan za a iya karba ko da an same su da wani babban mutum to za a karbi shaidan su domin shi ana ganin da zai canja ba in ko ba adali ba ne to dukkanin sun ittifaki ba za ka fi shaidan yaran ba domin shi wanda ba adali nan ba zai iya canja musu ra'ayi zai iya canja musu magana kuma su yarda da wannan magana ne to sai kuma idan akwai manya akwai yara lokacin da abin ya faru ga manya nan ga kuma yara to shikenan yara kan sai dai a jingine su a gefe sai a karɓi shaidan manyan kaga kenan sharaɗin karɓan shaidan yara idan babu manya wanda za su iya ba da wannan shaidan ne amma akwai manya yara sai a faka su a gefe sai a karɓi shaidan wato su manya ne amma ba za a karɓi shaidan shaidan yaro ba da halin ga babban mutum saboda asali dama yaro ba ba da shaida in ba a irin wannan wato yanayi ba wannan sune shawarai na karban shaidan yara a rikicin da ya faru a tsakaninsu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله مغانا da za مغانا karba دنجي مسلمان magana wannan dangi musulman a yi tun da muke ba a karban shaidan kafarai su kan kwata-kwata ba sa cikin shaidu tun da an samu wasu daga cikin dangin ta wanda suka kawo ta sun ce yaro ya yi kuka shi kenan ya yi kukan kawai sai a ba shi gado na'am wannan kuma yake cewa mutumin da ya je wajen boka an ce sallarsa ta kwana arba'in ba a karba to idan ya tuba a tsakanin ko kafin karewar kwanaki arba'in din za a karbi sallar ce wannan nan. to dama in kwana arba'in ya shige za a karba mana ai iya kwana arba'in ne aka ce ba za a karba ba kuma ba zai ramu sallan kwana arba'in ba ya asarar ladansu amma daga kwana arba'in ya yi gaba kuma za su ci gaba da karba wannan wata ukuba ne aka masa na zuwa wani lokaci domin gobe kan ya sake na sannan ke cewa ɗan Allah malam sau nawa ne ya kamata mutum ya maimaita baiti ya zama cewa haddarsa ta zauna sosai za za ya sani <laughs> ai kowa da irin kwakwalwansa ko saboda haka kamar haddan kurani ne yawa wani kwakwalwansa tana ja sosai wani tsakatsaki wani ko ba ta ja da haka go kai ne za ka iya sani jarrabawa za ka yi sau nawa ka kai ka karanta shi ka ji ka haddace kuma sau nawa ka ta ka ji ya zauna to sai ka yi amfani da wannan gurgudun ka gurgudun iya adadin da adadin da ka yi wannan kuma hajjan karatu ko ma ne ko ƙur'ani ne ko baiki ne ko hadisi ne ko wani abu ne daban to ya danganta da irin kwakwalwanka ne kawai kuma sai dai kawai yau da gobe idan kana yi kuma abin da ya zai maka jiki in da kana yi mai ta sau goma kan ka haddace wata ran kuma sau biyar ma sai ka haddace wata ran sau uku ma wata ran in ka rubuta ma kawai kana rubuta shi nan ka haddace shi to amma haddansa daban zamansa kuma daban za ka iya haddacewa kuma ya gudu to wannan kuma rashin gudunsa kuma yawan maimaitawa ne kamar ƙur'ani in ka yana yawan maimaita ba zai gudu ba idan hajjar ka ka ka ta da ka maimaita ta sosai ko ka dade ba yi muraja ba in ka kama sai a ji tarkar kana karatu to haka shi ma baiti in da ka janda ka shi ko ka yi shekara goma ne ma baka kawo shi ba za ka iya kawo shi saboda dama ya riga ya zauna to wannan ya danganta kawai kai din waye ne kuma shi karatu ma gaba ɗayan da yana son maimaitawa ne yau da gobe kawai ka dinga yi kawai yau da gobe kana yau da gobe ko ƙur'ani ne ko hadisi ne ko baitutuka ne ko wani kake karantarwa ka karanta abunka in ma kai kaɗai kake tafiya ma ka karanta kai kaɗai a daki ka dinga karantawa to haka haka har ya zauna maka na eh, su na biyu roko ne ya ce sannan dai allah malam muna so a dawo da karatun litinin na hayata iya <laughs> ai ka yi sauri ai yau jama'a ka dage shi ballata na za ka dami a dawo da shi <laughs> ai ban ce ba za a yi karatun kwata-kwata ba za mu canja masa salo ne maimakon sati-sati da za mu samu lokaci ne sai mu yi karatu mai yawa sai mu dakatar da shi sai mu sake samun wani lokaci saboda mu samu mu sauke mu sauke littattafin da wuri amma dai duk sati a ce akwai duk sati a ce akwai ne wanda muka muka dakatar da shi saboda ranakun sun yawa amin nasiha an ce na rage adadin yawan kwanakin abun yayi yawa saboda a samu hutu masu sauraron masu ma suna bukatar hutawa na wani ce wai malam nawa ne nisabin zakar kudin bana wato goma ga watan takwas dubu goma ga watan takwas da ya rubuta dubu biyu da ashirin da daya kuma ina da watan takwas da to ai da sauran watan takwas ne ya ce dubu biyu da ashirin da daya to kaga shi dai zakka na bana kaga yana caccanjawa ne in na yau ma kake so zaka iya samu a intanet amma dai yanzu ni ban san na yau ba amma dai na san na kwanakin ba ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da wani abu amma na san yana iya hawa kuma yana iya yana iya dawowa ba in kana da miliyan ɗaya da rabi ka je ka cire zakka kawai don ka fita daga daga shakka amma in na yau kake so ma za ka iya samu da ba don karatu wuke ba yanzu nan zan buɗe ko ya sa tura mini sai in gaya maka wannan ya yi addu'a ne ga malanta fatar ƙarin imani da lafiya sannan kuma ya ce tambayarsa akan gado ce mamaci ne ya rasu ya bar mata uku da mace ɗaya sai kuma duka iyayensa so rasu amma yana da ‘yan uwa maza da mata wasu cikinsu uwa ɗaya uba ɗaya wasu kuma uba ɗaya sai kuma mace ɗaya daga cikin su wacce ita uwarsu ɗaya ne shi suwa cikin waɗannan suke da gado nan yana tambaya cewa mutum da ya mutu ya bar ‘ya'yansa mata guda uku da kuma matarsa ɗaya amma babu iyaye sai dai akwai ‘yan uwansa mata da suke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma ‘yar uwarsa mace wanda suke uwa ɗaya to shin za su yi gado su wai na yan uwan to ƴan uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya za su yi gado amma wacce ake uwa ɗaya da ita ba za su yi gado ba ƙa'idar shi ne idan akwai 'ya'ya to ƴan uwa ba sa gado da akwai baba zai kore su to babu baba in akwai ɗa namiji zai kore su gaba ɗaya to sai zama na 'ya'ya mata ne babu namiji to tun da ‘ya'ya mata ne babu namiji za su kori ‘yar uwa da ake uwa ɗayan nan amma ba za su iya koran ‘yan uwa da ake uwa ɗaya ba ɗaya ba mata da ɗiɗai me yasa ba za su kore su ba saboda a nan ba da farali za su ci ba za su yi asibiti ne tun da su ‘ya'ya mata ba za su iya kwashe dukiyar gaba ɗaya ba dole za su rage wani abu to ba wanda ya cancanci ya kwashe abin da ya rage nan kuma sai ‘yan uwansu ‘yan uwansa mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wannan shine al'asabatu bil ghairi nau'i ne na uku daga cikin nau'o'in asibai wanda suke kwashe dukiya duka ko kuma suke wato daukan abin da ya rike to su wa'annan suna yin asibci ne su yan uwa shakikai mata ko yan uwa li'abbai mata idan sun hadu da 'ya'ya mata zalla babu ɗa namiji kuma babu uba to sai 'ya'ya matan su ɗauki kashi biyu cikin ukunsu ita ma mace ta ɗauki kashi ɗaya cikin takwas ɗinta ita matar da ya bari abin da ya rage kuma sai a bawa su ƴaƴa abin nan yan uwa gigan nan sai su ba duk da cewa mata ne amma anan suna asibci a wannan halin ne kawai ake samun mace ta yi ta yi asibci ne mai wannan littafin da muke karantawa matanul asibiya za mu iso shi amma yana can ƙarshe ƙarshe babin gado yana cewa wal lalil ummi kaifa tati min shani hatta afibu ma banashi yar uwa in dai ba umbiya ba ce duk yadda ta zo to za ta yi asibiti tare da 'ya'ya mata wato ko dai abbiya wanda ake uba daya ko shakikiya wanda ake wato uwa dai uba daya to da haka dafi, su yi gado nan asibiti da su yi nan sai wannan nisabin abin da dinan da ka tura min nisabin zakka Allah ya sa nawa ne kwanan wata ne hudu ga watan shida hudu ga watan shida 2021 ga nisabin zakkan nan ah, miliyan biyu da dubu casa'in da bakwai da ɗari shida miliyan biyu da dubu casa'in da bakwai da ɗari shida shi ne lissafin zakka na hudu ga watan shidan nan da ya wuce wancan satin ke nan ko? ta Na. to sai cikon tambayar wancan ba, allah ba tambaya ba ce shi sa na jinkirta A addu'a ne yake so a yi wa wani daga cikin yan uwa masu zuwa wannan majalisi Eh, ba shi da lafiya sannan akwai shi ma eh, bello abu aisha yana roƙon addu'a na ke gaya maka na jiki da ke da malar eh, sannan akwai wani dan uwa cikin wanda muke tare da su bawan Allah ne kuma gaskiya mai kokari cikin ayyukan addini da kuma taimako bawan Allah ne sosai yana da bukata shi ma ta addu'a lura da abubuwan da ke fama da su cikin kasuwancinsa da sauran yan uwa kuma baki daya suna roƙon malam da sauran yan uwa a taimaka musu da addu'o'i Allah ya sa su tashi Allah ya sa mu da ita wanda suka roƙi addu'o'i na Allah biya musu bukatu su alƙairi gaba daya amma da kamar san matsalar sai jari yake nema Allah ya baka jari mu huta da yawa neman addu'a babban yake nema karami ka yana jigila akwai Allah ya baka babban jari mu huta da yawan nema addu’a kana. Rabbana atina fi duniya hasatan wa fil akhirati hasatan wa qina azabannar. Insha Allah ranar Lahadi ma anan muke kuma za mu yi karatu wannan littafi na Tufafin Luka. Insha Allah da mu wani adadi mai yawa kafin mu koma karatu mu yanda aka saba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.